This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ta farko a watan Afrilu shekara ta 2024 da fatar an wani lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jin kai ziran Gaza ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gazar. Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla shida a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da ta kai cikin dare. Masu aikin ceto a ƙasar Taiwan sun fuskanci barazanar aukuwar zabtarewar ƙasa da duwatsu da ke gangarowa daga kan tsauni a yau Juma'a. a ƙoƙarin su na neman mutane sha biyu da suka ɓace sakamakon girgizar ƙasar da ta faru a wannan makon. kanun labaran kenan wata kotu da ke zama a birnin yamai ta kasar niger tana nazarin cewa hambararren shugaban kasar muhammad bazum za a cire mishi kariya domin ya fuskanci tuhuma bisa zargin cin amanar kasa lamarin da masu kula da lamura ke ganin wannan dama ce ga bangaren shari'a ya tsaya da kafarsa dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alkalai wanda sun ka daɗe suna alkalanci a kasanmu dama ce ta su yi kamar irin abin da mun ka gani a senegal su faɗi gaskiya abin da a gaskiya. Sai kuma jihar kanan Najeriya inda gwamnati ke yunkurin kafa kwamitocin bincike da kuma gurfanar da tsohon gwamna a gaban babban kotu sai dai masu kula da lamura na cewa ba girin girin ba taimai. mai. inda gizo yake saka shine bahaushe ya ce mai bunu a gindi ba ya kai gudunmuwar kashe gobara idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe to sai an yi da ikilas ya zama na gwamnatin da take tuhumata ba ta aikata laifuka makamantan wannan sai kuma shirin da ɗan gari wanda a yau za mu kai ku karamar hukumar gire ta jihar adamawa yankin da ke tasirin gaske a kujerar sarautar gargajiya ta jihar sai kuma tasirin azumi amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jin kai zirin Gaza ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gazar. matakan da ta ɗauka na wani ɗan lokaci sun hada da sake buɗe mashigar Eres da kuma ba da damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Ashdod. Mashigar Eres ita ce kadai hanyar da mutane za su iya amfani da ita don shiga da fita Gaza a halin da ake ciki. Za a duba kayan dakon agajin jan kai da za a kai Gaza ta tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila. Haka zalika a nan za a duba kayan agajin jan kai daga kasar Jordan. Wata sanarwa daga ofishin Prime Minister Isra'ila ta ce, kai karin agajin zai taimaka wajen kawar da matsalar jinƙai kuma yana da mahimmanci wajen tabbatar da an ci gaba da yakin da kuma cimma manufofin yakin sai dai sanarwar ba ta yi karin haske akan adadi ko nau'in abubuwan da za a bari a shiga da su ziran gaza ba sanarwar ta yau juma'a na zuwa ne bayan wata tattaunawa mai zafi da aka yi tsakanin natanyahu da shugaban amurka joe biden A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla shida a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jerin hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuki sama da hamsin zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Wata majiyar tsaro a Kiev ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani hari da aka kai a sansanin sojan sama na Morovsk da ke kudancin yankin Rostov na Rasha ya yi raga-raga da jiragen saman yakin Rasha akalla shida sannan harin ya shafi wasu jiragen guda takwas sosai. Wannan wani muhimmin farmaki ne na musamman wanda zai rage wa Rasha ƙarfi a cewar majiyar tsaron. ta kara da cewa rundunar tsaron ukraine ta sbu da sojoji su ne suka kai harin rasha dai bata ce komi ba nan take haka kuma kamfanin dillancin labaran afp bai iya tabbatar da ikirarin ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar. Inda wata kotun birnin Yamai ta yi zama a yau Juma'a da nufin nazari akan buƙatar cirewa hambararren shugaban ƙasar ta Nijar ɗin Muhammad Bazoum rigar kariya a wani yunkurin gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin cin amanar ƙasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu suna mummunan barma ya haɗa mana Kotun ta ta mai mambobi kimanin 22 a zaman da ta yi a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Abdu Dan Galadima a wannan Juma'a biyar ga watan Afrilu ta mai da hankali ne kan buƙatar da ofishin ministan shari'a ya gabatar a madadin gwamnatin Nijar don ganin ta cirewa shugaba Muhammad Bazum rigar kariya a matsayin matakin share fagen shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kwalaya sanadiyar zargin cin amanar ƙasa. kusa a kungiyar fafutuka ta rotabu muhammadu ciro ma'aisami na cewa bai ga matsala ba tare da wannan mataki tunda an kuna tun horko-horkon ɗauka wanga mulki da sojoji suka yi sun tabbatar da cewa suna da hujjoji na cewa ambararren shugaban ƙasa eh, mohamed bazoum ya yi kiraye kiraye ga horon shi da sauran kasashe ma su kawo hari a ƙasar mu ta niger kuma akwai ma ministan shi na harkokin waje wanda karara ya fito ya gayi a kafafen watsa labaru a kawo farmaki Nijar saboda a hudda shugaban kasa zan kuma a maida shi bisa iko to ina ga cikin wannan tahiyar ce eh, su da kansu eh, ma'ikwanta na yanzu suka samu hujjoji na tuhuma tsohon shugaban kasa ga laifin da aka yi tuhuma shi da shi kenan za a ba shi dama ya je gaban kotu ya je gaban alkali ya kare kan shi ya nuna wannan laifi ya yi ko kuma bai yi shi ba. Lauyoyin hambararren shugaban kasar waɗanda Metro Musa Kulibali ya wakilta a wannan zama sun buƙaci kotun ta ɗage shari'ar zuwa wani lokacin na gaba da yadda za su sami damar binciken takardun shari'ar su kuma gana da mutumin da suke karewa sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba domin alƙalan kotun sun ayyana ranar goma ga watan mayun da ke tafe a matsayin tasarar da hukuncin da za su yanke magoya bayan shugaba muhammad bazum irin su sahanin muhammadu da ke ganin rashin cancantar hanyoyin da aka bi a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar ta nijar na fatan ganin za a yi adalci a wannan haraka dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alkalai wanda sun ka daɗe suna alkalanci a kasanmu dama ce ta su yi kamar irin abin da mun ka gani a senegal su faɗi gaskiya abin da a gaskiya shin kotun nan tana da hurumin da za ta iya eh, ta hidda ma shugaban ƙasa alhaji bazu muhammad ta hidda mishi riga kariya saboda abin da muka sani dai kotun kolu ita ce adda wannan hurumi da wannan dama kuma a zawa wannan su zawon ko shakka babu sun ce sun shure wannan kotun to muna son mu gani shin za a tsaya a faɗi gaskiya tsakani da allah ai shari'a don saboda 'yan ƙasa ko kuma a za a yi ta nisan saboda a cimma wasu manohi sakin shugaba muhammad Muhammad Bazum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya suka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Nijar kafin su sake mayar da cikakkiyar hulɗa da wannan ƙasa. Yayin da mahukuntan ƙasar ke cewa abin na da kamar wuya saboda girman laifin da suke zargin sa da aikatawa a baya kotun sai dai yawo ta umarci a sallame shi sai dai abin bai yi tasiri ba dalili kenan tun daga wancan lokaci kawo yau magoya bayan shugaba muhammad bazum ke fassara matakin ci gaba da tsare shi a matsayin bitar kullun siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To gaida Malam har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. An kashe wani ma'aikacin agaji na Turkiyya a jiya Alhamis a Somalia a wani hari da kungiyar al shabaab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta ɗauki alhakin kaiwa. an kai harin ne a wajen birnin mogadishu a daidai lokacin da wasu motoci dauke da jami'an agajin turkiyya da somaliya da masu tsaron su ke kan hanyar zuwa wani sansanin 'yan gudun hijira don kai kayan agajin abinci waɗanda suka shaida lamarin da 'yan sanda sun ce wata fashewa da ta auku a gefen hanya ta taba ɗaya daga cikin motocin inda mutane biyu suka mutu wani ma'aikaci ɗan turkiyya da abokin aikinsa ɗan somaliya a wani saƙo da ta wallafa ta shafin sada zumunta na X wanda ake kira Twitter. ƙungiyar kai agajin abinci ta Turkiyya da ake kira Veronal Association ta tabbatar da cewa an kashe Abdulrahim Yoruk ma'aikacinta daga Somalia a harin. a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To bari mu tafi kanan daban Najeriya inda makarraban tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje suke mayar da martani ga yunkurin gwamnatin jihar ta yanzu karkashin inuwar jam'iyyar NNPP. na kafa kwamitocin bincike da kuma gurfanar da tsohon gwamna a gaban babbar kotun jihar kan tuhumar badakalar wasu kudade sai dai masana sun ce matakin zai kawar da hankalin gwamnati daga muhimman bukatun jama'a kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu a birnin kano mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana A jiya ne dai gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya kafa wasu kwamitoci guda biyu da aka ɗorawa nauyin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati cikin shekaru takwas da suka shuɗe da kuma yadda aka samu tarzomar siyasa da ma ɓatan yara a wasu sassan jihar a lokacin gwamnatin ta Abdullahi Umar Ganduje. Kazalika gwamna Abba Kabir Yusuf ya gurfanar da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a gaban babbar kotun jihar bisa cajin rashawa da cin hanci na makudan miliyoyin naira da kudaden ƙetare na dala. Barista Haruna Isa Daidari da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar Kano ya yi ƙarin bayani dangane da wannan mataki na gwamnati. Tun ranar da aka kaddamar da mai girma gwamna ya faɗa a gaban jama'a ya tarar da abubuwa marasa daɗi waɗanda suka shafi wato badakala da haƙoƙi na al'umma zai bi sawu domin ya tabbatar da cewa a ya binciko abin da zai ke wato ainihin na shiga haƙƙin al'umma don dawo da abin da za a dawo ba bita da kulli ba ne ba wani abu ba ne abu ne da ya zama wajibi sai dai a martaninsa ga wannan yunkuri dr abdullahi umar ganduje tsohon gwamnan na kano kuma shugaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ya bayyana matakin da cewa gwamna abba kabiru yusuf ne ke kokarin lullube gazawarsa a fagen shugabanci domin kuwa duk da maƙudan biliyoyin naira da gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu ke turawa jihar kano a kowanne wata har yanzu gwamnatin ta abba kabiru yusuf bata taɓuka wa kanawa komai ba tsawon shekara guda da kama madafin iko a cikin wata sanarwa da sakataren labarun shugaban apc na ƙasa mr edwin olufo ya fitar ya ce jahiltar tsarin doka da oda ta fuskar tafiyar da harkokin gwamnati ne ya sanya gwamna abba kabiru yusuf gurfanar da gandujan a gaban kotu da irin wannan caji shi ma Dr. Musa Ilyas Kwankwaso da ke zaman tsohon kwamishinan raya karkara na gwamnatin Ganduje ya yi tsaukaci. Wannan ba wani abu ne sabo ba a gurin ɗan siyasa a saba a yadda ce ce amma dai abu abin da yake gaba mu mutane suna cikin wani hali na yunwa ya kamata a ce an fito yanzu an taimaki al'umma ba wannan labarin ake nema ba kayan da gwamnatin tarayya ta aiko da kuɗin da take bayarwa a taimaki al'umma shine a gaban mutanen kano da ma ƙasa baki ɗaya sai dai masana harkokin siyasa da lamuran mulki sun fara fashin baki dr sa'idu ahmad dukawa malami ne a jami'ar bayar kano komai dadewa ya kamata in mutum ya yi laifi ya girbi abin da ya shuka don haka a bincika laifin gwamnatin da ta wuce a ɗauki matakin horo a ƙashin kansa ba yi ba ne amma inda giza yake shi ne idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe to sai an yi da ikilas ya zama na gwamnati gwamnatin da take tuhumarta ba ta aikata laifuka makamantan wannan da take bin yin bincike a kai amma a inda gizo yake sakare yanzu tuni ana zargin gwamnati mai ci da aikata dukkan laifukan da take tuhumar gwamnatin da ta gada saboda haka duk in ka tattara sai ka ga kenan ba wai neman gyara ake ba a'a nema ake a kuce haushi kuma wannan yana cutar da aikin gwamnati da shugabanci yana ɗauke hankalin talakawan ma daga muhimman abubuwa. Dr. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da yau sanin mu da sa'ar saduwa da muka yi da ta cikin wani sabon shirin na da ɗan gari inda a yau shirin ya fito ne daga abokiyar hurdar gidan rediyon muryar Amurka wato Fombina FM Yola da take gabatar da shirye-shiryenta a nan jihar Adamawa. Sunana Lado Salisu Garba wadda zan ja akalar shirin. Shirin da ɗan gari na yau ya leka karamar hukumar Gire karamar hukuma ce wadda take tsakiyar mulkin jihar Adamawa kuma ƙaramar hukuma ce wadda take da ɗimbin tarihi musamman abin da ya jibanci sarautun gargajiya da ma wasu ababe masu matukar mahimmanci wada mai sauraron mu zai so ya ji akan karamar hukumar nan ta gire. Hakan ya sanya shirin da ɗan gari ya yi nasarar tattaunawa da Dr. Madi Abba malami a tsangayar tarihi a jami'ar nan ta Modibo Adama da ke nan jihar Adamawa. Inda Dr. ya fara bayanai akan tarihin karamar hukumar gire da kuma yadda aka yi aka samu sunan karamar hukumar ta gire da ma yadda aka sha gugurmaya karamar hukumar ta tsaya da kafanta. Na farko sunan wannan gari ne na biyu ita local government ne na uku wannan gari tana da hakimi wanda ake sa hakimin gire yana hakimin nan ba garin gire kadai ba har da kewayen garin gaba daya don haka kaga abu ne guda uku aka hada ma wuri guda daya in ka kira ta sunan gari wato town din gire ake kiranta in ka zo ka kira ta local government kuma har yanzu zaka kira ta local government tana da gundumomi wato ward ward guda goma daidai da kasloli guda goma kenan akwai ƙauyuka da dama wanda su suka haɗu suka zama gire in ka kira ta district kuma wanda hakimi yake mulkan wannan garin hakimin yana nan tare da mukarrabansa wato dagaci dagaci guda ɗaya ɗaya ko kuma mai jimilu da wanda muka saba kiransu a nan a adamawa masu jimilu guda goma sha takwas wanda suke ƙarƙashin wannan hakimin hakimin kuma yana daga cikin hakimai manya-manya hakimai a cikin adamawa wanda ita fombina wato wannan daular Modibo Adama suke alfahari da ita domin garin su ne su suke kafa duk sarakunan da aka kawo kawo gire ana kawo su ne daga yola su zo a saka su wanda suke duk sarkin da aka kawo a gire wannan sarkin zai iya mulkan wato fombi na emirate zai iya zama lamidon adamawa kuma haka a tarihi akwai wanda suka zanna a gire kamar hakimi daga baya da likafarin su yayi gaba aka dauke su daga nan gire aka mai da su yola suka zama lamidon adamawa kuma haka akwai alaka sosai wannan a gaba za ku kara jin wannan bayanin. Mm, Dr. mai sauraro zai so ya ji kaɗan daga cikin tarihin masarautar gire da kuma yadda aka yi aka kirkiri masarautar. Akwai ɗumbin tarihi sosai tare da ita amma tarihinta za mu yi shi kashi-kashi kashi-kashi ne. Na na farko gari ne wanda yake nan cikin Adamawa wanda suka rubuta tarihi da dama su rubuta wannan giren ya samu asali ne daga word na Kanuri kalma ne na Kanurai wanda yake nufin masu gaskiya. Akwai wani rubuce-rubuce kuma da aka samu wa'yansu suka ce bata ne bata kuma wani yare ne su ma a nan cikin gire suna nan da dama so su kuma yana nufin rich wato kamar ko kogi ko bakin kogi daga nan aka samu wannan sunan garin amma masu rubuce da dama sun tabbatar cewa wannan an ka samu asalin wannan sunan daga kanuri ne yawan yanzu dakta akwai yawan al'umma a karamar hukumar ta gire garin akwai mutane da dama kanure su suna nan a cikin garin gire da dama akwai batan kuma da dama wate ake kiransu ko kuma bata ake kiransu nan akwai wasu mutane da ake cewa fali da sauran dai mutane da dama da hausawa su wayannan su suka haɗu suka zama mutanen gire har da kewayenta nake nufi a nan ba wai cikin garin asalin giren kadai ba. Da kyau menene ma asalin gire din? Ta yaya gire ta samu asalinta? Ta samo asali da kuma muhimmanci lokacin da aka kafa dolar Modibo Adama a nan Yola Adamawa wato Fombi na Emirate lokacin eh, dolar Usmaniya ta fara fadada a 1850s ko kuma 1800. Eh, Wannan Modibo Adama wanda ya fara kafa dolar Modibo Adama Allah ya masa rasuwa amma ɗansa Lawal shi ya kafa gire ya zo ya kafa gire ya haɗu da kanurai suka taya shi ya infad wa tarihi ya nuna ya nemi taimakon su nema gaba daya manyan manyan su suka zo daga borno suka zo suka haɗu da shi da sauran fulani yan uwansa da hausawan da falin aka kafa wannan garin bata da aka samu suna nan akwai wani dutse da ake cewa dutsen bagale a wurin bata suke zama ya nemi su zo su karbi musulunci wayansu su sun karbi musulunci wayansu kuma su karba suka bar wannan wurin ya kafa gire aka ɗauko sarki aka ci gaba kuma har zuwa yau yau wato dakta naji ka ce aka ɗauko sarki daga ina ake ɗauko sarkin ba a karamar hukumar gire sarkin yake ba ko dai ɗauko shi ake daga wani gari a kawo shi karamar hukumar ta gire. Daga yola ake ɗauko sarakuna ake kawowa a gire su zo su yi mulki in Allah ya sa sun mutu a sake kawo su kuma in an samu matsala kuma inda ake cire sarakuna haka ake cire su kuma a sake kawo sarakuna hasali mai yanzu a tarihin gire gaba ɗaya tun da aka kafa ta zuwa yau ba a taɓa samun sarkin da ya zo ya gina gida na shi gire ba duk sarakuna da ake kawo daga yola kamar tradition ne ka zo ka zanna cikin gidan sarki ka fita in ka gama mulki da Allah masa ya maka rasuwa ka tafi a kawo wani sarki ko kuma in Allah ya kawo ƙarshen zamanin ka a cire ka a kawo wani muna da gidan da ake cewa gidan sarki a nan gire. Eh dakta to batun malamai fa na ji kai bayanin sarauta gargajiya na hakimci ya magana malinta kuma akwai malamai a karamar hukumar ta gire? Akwai malamai garin gire tarihi ya nuna akwai malamai da dama a cikin garin tun lokacin da aka zo aka kafa garin ma an same ta da malamai na addini wannan yasa sa garin ya zama headquarter na karatu ake kiranta da gari mai ilimi mai ɗumbin tarihi na ilimi rubuce da aka yi da dama akan gire ya nuna gire a nan ne headquarter ilimi na fumbi na emirate gaba ɗaya na yola duk lokacin da basarake a yola yake neman malamai ko alƙalai da suke bukata a kai su headquarter wato fumbi na emirate garin lamido to daga gire ake zuwa a ɗauko su a kai su can su zama alƙalai ko kuma su zama malamai malamai modibai wanda suke tafsiri a masallatan yola da kuma limanci a wannan wuraren da gaba daya don haka gira ya zama kamar wurin karatu ne shi yasa hasali yanzu kowa sai ya ga maka in baka samu ilimi a gire ba da sauranka eh dakta naji ka ce akan daukan su a kai su yola don su gudanar da sha'ani na malinta to su kuma daga ina suka taso misali su daga wani yanki suke su ba yan giran bane ko dai zuwa suka yi ko dai abun yake su kuma asalin su yawa yawan sun zo daga daga Sokoto ne wayansu sun fito daga Sokoto daga Katsina har suka zo nan suka zanna suka yi ilimi suka bunƙasa Yola ya ga suna da ilimi Yola suka ɗauke su aka mai da su Yola daga Gire suka je suka zanna daga cikin su akwai Modibo kashiri, akwai Modibo Sufiyanu akwai Modibo Usman akwai Modibo Murtala sa'annan akwai Modibo Ahmadu Basambo babban malami daga cikin su shine Modibo Raji wayansu da muka irga na bayan nan yaransa ne suka girma suka zama malamai daga nan aka ɗauke su Exu aka mai da su yola akwai modibu amadu gire shi ma wannan babban malami ne daga gire aka ɗauko shi aka mai da shi yola yanzu in ka je yola za ka samu mutane ne suna da asali a gire amma gidajen su yana can yola ko kuma ka same su a yola amma suna da asalinsu daga gire don haka wannan shi yasa akwai alaka sosai tsakanin gire da yola wannan malantan da aka fara tun farko shi yasa wannan alakan baya karewa duk lokacin da yola yake neman ilimi na addini a gire ake zuwa ana neman alkalai wanda suka san neman hukunci na addini gire suke zuwa ana neman appeal gire abu a tarihi ya nuna can baya gire nan headquarter ne na appeal duk kes da aka yi bayan kogi wannan kogin riba benue din har zuwa gombe michika madagali a gire suke zuwa appeal nasu yola kuma tana karban appeal ne in an samu cases irin daga numan eh, demsa lamurde ganye shelen su kuma su zo yola don kada su yi crossing wannan river benue so wannan tarihin shi ma dole ne a sani eh, gira ya sama appeal headquarter headquarter na wayannan mutanen a tarihi so da aka kafa dolar nan dolar yola tana alfahari da shi kamar yadda na gaya maka suka ci gaba da tura sarakuna a wannan garin tun wancan lokacin har zuwa yau an yi sarakuna da dama haka to dakta yanzu kamar sarakuna nawa aka yi wato hakiman nawa aka yi kuma daga wani shekara zuwa wani shekara aka yi a karamar hukumar gire na farkon su shine barade abdullahi ya yi shekara hamsin da ɗaya ya fara 1853 ya gama 1904 aka samu uban doma Muhammad Abba Bobbo shi kuma ya yi daga 1904 eh, wato 1904 zuwa 1910 an yi Hamadikko iya sanda ya yi 1910 zuwa 1919 akwai sarkin shanu Hamajoda ya yi 1919 zuwa 1921 akwai Lawan Nuhu ya yi 1921 zuwa 1922 akwai Ɗanburam Salmana Hammawa ya yi 1922 zuwa 1929 akwai Barade Hamadikko ya yi 1929 zuwa 1931 akwai Ubandoma mai gari Abba Abba ya yi 1931 zuwa 1936 akwai sarkin yaƙi Ahmadu Hamatukur ya yi 1936 zuwa 1941 akwai Bunu Sa'idu Hammawa Petel ya yi 1941 zuwa 1942 akwai Lawan Muhammadu Abba ya yi 1942 zuwa 1965 sa'annan aka kawo Ubandoma Ahmadu Abba wanda ya yi daga 1965 zuwa 1997 akwai Ubandoma Babayola Mustapha ya yi 1997 zuwa 2010 sa'annan aka yi Ubandoma Muhammadu Muhammadu Ahmadu Abba shi kuma ya yi 2010 zuwa 2013 nan aka kawo mai girma uban doma Ahmed Ibrahim Mustapha wanda yake karaga mulki 2013 zuwa yau. To madala masu sauraro a nan za mu ja birkin wannan shiri na yau sai kuma makon gobe in me duka ya dafa mana za a ji ci gaba da wannan tarihi na karamar hukumar ta gire inda aka sha fama aka sha gwagwarmaya kafin karamar hukumar ta tsaya da kafanta da kuma bayanai haɗima da jigajigan misalai ta yadda karamar hukumar hukumar take da alaka da masarautar Lamidon jihar Adamawa. Yanzu kan sai in ce sai makon goben imeduka ya kai mu. Babu shakka mun samu ilimi Malam Salihu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Gidi Abdurrahman Difa Nijar. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Eh, ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan ramadan a kodayaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki ina yawaitan karanta ƙura'annai ina yawaitan zuwa masallatai domin eh, sauraron wa'azi eh, kana kuma a gaskiya lokacin ramadan idan ya yi a yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran eh, ibada domin saboda eh, ibada a cikin watan ramadan eh, yana limkuwa ne kamar yadda mu ke faɗi a koda yaushe dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki Assalamu eh, alaikum ah, ni sunana Abubakar Isufu eh, ina ɗaya daga cikin eh, matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko ko ce haɗakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Don ka tasirin azumi akan kaina ko ko akan matasa gaba ɗaya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. inda za ka ga masallatin ne yanzu idan ka je za ka gani cikin kashi tasa'in cikin ɗari duka matasa ne matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun natsuwa sosai kuma suna kwaɗaita da falalar da a cikin shi wannan wata na ramadana suna eh, sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kaɗe-kaɗe da sauransu mai amma da an ce watan ramadana ya yi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne suna sauraron suna dukan darashi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata to madalla Allah ya bada ladan ibada kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai To a takaice A yau Juma'a Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jin ƙai ziran Gaza ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gazar. Matakan da ta ɗauka na wani ɗan lokaci sun haɗa da sake buɗe mashigar Eres da kuma ba da damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Ashdod. Mashigar Eres ita ce kaɗai hanyar da mutane za su iya amfani da ita don shiga da fita Gaza. A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla shida a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuki sama da hamsin zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Masu aikin ceto a kasar Taiwan sun fuskanci barazanar aukuwar zabtarewar ƙasa da duwatsu da ke gangarowa daga kan tsauni a yau Juma'a. A ƙoƙarinsu na neman wasu mutane sha biyu da har yanzu ba a san inda suke ba, sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a wannan makon. Yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai sha biyu kuma aka ceto wasu da suka makale. To madalla masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi kuma agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku tubalin tsaro da kuma ƙarin rahotanni. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayani yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin alheri ke muku fata alheri.